shine uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wannan wannan karatun na zaka ja na ihda ko shi da hamsar haka za fi sita hawa sabi awa ma za hakin karatun kwana biyun da ya wuce ne akwai abin da ne kuskure na rike shi to kuma na manta daga baya yanzu kuma na tuna shi na gyara shi za mu ilhaƙe shi da karatun shekaran jiya in mun gama shi kuma sai mu tashi wanda za mu yau to ja ihi dawo ishirina eh, dawo ishirina da hamsin haka ba mm, fi sitta ha wa sau'i ha wa ma haza mm-hmm. hu an talabul mansiya man sai fi aqalla bin wahid min hufai fi ko ta hida wa ishirina to ku cire wannan sai ku sa mishi wannan a ah, yawa to sallah 21 ita ta kama idan mutum ya bar sallah biyar kwana biyar ya bar sallolin ya san su bai san tartibin su ba ka gane tunda dai in aka ce an bar sallah biyar ai kaga dai an sani in ka fara daga subahi ba da isha'i za ka kare ba in ka fara da azar ba da subahi to za ka kare ba to an bar sallah biyar kwana biyar kullum ana barin ɗaiɗai har suka cika biyar kuma a kwana biyar kuma ba a san tartibin su ba to zo yadda ka tashi ka tuna in za ka biya to sai ka yi sallah biyar sau hudu in kai sallah biyar sau hudu a tartibin da suke yadda ka sani to sai ka maimaita ta farko domin ga ka'ida yadda muke yin shi a makaranta za a sa kwanukan sallar ne a sanya adadin sallar sai ka cire ɗaya daga adadin to sai ka bugi ƙaramin adadi da babban adadi Da zuwa zan ka sanya sallah da ka sanya kwana biyar to a kwana biyar sai ka cire sallah ɗaya yawan wa kwana to kaga sai ka bar hudu to hudu in ta bugi biyar abin da za ta baka wato abin nan abin nan da hakun to kaga ta bada 20 sai ka ce to wallahi bidu za ko an da lariba da mansiya fi kalla bil wahid minhu to fa fi fa fi a ya fa fi a ya dawo ko fa fi to sai cika sai ka dauko ɗaya to sai ka maida to zai zan ka buga hudu da biyar kaga zai baka ishirin sai ka dauko ɗaya sai ka gwama ya zama ishirin da nawa to shine ihda wa ishirin da hamsin to haka muke buga shi to to jika ka ji haka zamana hakan za ka yi rika buga karamin adadi cikin babban adadi in ka bar sallah shida a kwana shida kullum kana barin sallah ɗaya ɗaya to sai ka aje sallah shida sai ka aje kwana shida to sai ka ɗauke ɗaya a ƙasa zan ka ɗauke ɗaya a ƙasa sai ka buga biyar da shida kaga abin da zai baka jailun abin nan a abin da zai baka misali haulu kaga talatin kenan don ya baka talatin to kaga sai ka dora ɗaya tare to kaga shine abin da ka lura to sai ka yi sallah shida har sau biyar kenan ko wa sallah biyar kai har shida to kaga kai sallah biyar sau shida ya baka nawa sai ka dawo da ɗayan da ka cire to sai ka jona mata an samu talatin nawa ka lura to shine haka zafi sita to ka ga talatin da 31 kenan ko idan ka bar sallah shida a kwana shida to sai ka cira daya a shidan farko ka ga biyar kenan to sai ka buga biyar cikin shida to sai ta baka haulun to ka ga talatin kenan to sai ka dawo wurin ɗaya sai ka manna mata to ya zama talatin da daya. <coughs> to abin da zaka kenan to hikima shine sai ka maimaita sallah biyar har sau shida sai ka dawo da ɗaya da ka fara da ita in azar ce to sai ka manna mata ba ta zama talatin da ɗaya ba to je ka gaji shine to fi sita haka nan ma ka bar sallah bakwai kaga in ka sallah bakwai a kwana bakwai ka san sallolin ka manta tartibinsu to kaga sai ka ɗauke in ka sa sallah bakwai to sai ka sanya kwana shida to sai ka ɗauke ɗaya a cikin bakwai ɗin to kwanuka to sai ka ce shida ta bugi bakwai ko kaga abin da za ka ce wato wasbamun Was ba mun ya zama na arba'in to da biyu sai ka ɗauko ɗayan farko sai ka manna ya zama arba'in da nawa to in ka bar sallah bakwai a kwana bakwai to sallah arba'in kenan za ka yi wato da uku to wa ma hasa da abin da ya bi in sallah dubu haka za ka rike kinsa haka za ka rike to shi na manta saboda tsawon lokaci to shi ne karatun shekaran jiya ne wanda muka yi na manta ban gaya muku ba to yau gashi na tuna wanda duk ya ji wancan karatun na shekaran jiya to kar ya ishe shi sai ya hada da wannan to sai ka tashi inda za mu tashi ku wanda ya karatu to wannan to in mutum in ya bar sallah bakwai a kwana bakwai kullum yana barin daidai da Allah ya tunatar da shi in ya tashi zai biya to sai ya sanya sallah bakwai in ya sanya sallah bakwai to sai ya sanya kwana bakwai to a bakwai ɗin kwanuka to sai ya ɗauke da ba ya bi shida ba to shida to sai ta bugi bakwai kaga was ba mun kaga ya zama arba'in kenan da biyu ko ba ka ne ba to sai ka ɗauko ɗaya da ka cire sai ta dawo ta haɗu da biyu ta zama arba'in da uku to shine abin da ake nufi to kuma ka lura abin za ka lura a nan tunda ta yawa to sai ka rika sallar yini duk sadda kai ta sai ka maimaita ta duk sadda kai ta sai ka maimaita har sai ka kayi arba'in in yi arba'in to sai ka kuma ɗauko daga inda ka fara to sai ka ƙara uku daga nan sai ka tsaya to shine wannan to haka nan daga nan har sallah takwas kwana takwas sallah tara kwana tara sallah goma kwana goma haka haka haka dai har abinda kuma Allah yi to shi aka ce in faɗi amin albarka annabi Muhammad sallallahu ce nace kenan misali duk wanda ya saurari karatu na uku wanda muka yi eh to ba to shi kenan eh, shine na uku to wanda ya saurari karatu na uku to kar ya wadatu sai ya ji wannan na biyar kenan wani ko na shida na shida na shida kenan ko to kun ji abin da za a yi to alhamdulillah to mu je inda za a tashi yau faslun wannan fasali kenan fi ma la sujuda fi ilihi cikin abin da babu sadada cikin aikata shi min al-ja'izul madlubi kuma ka sani fa huwa al-ja'izul madlubi domin mun dan bayaniya ce abin da kuma halal ne kuma ma shari'a ta nemi a yi shi to babu sadada a cikin shi mhm. a cikin sallah aiki ne ya halatta kuma ana ma neman a yi shi a cikin sallah din to mu je malam wala da fi'ilin mustahabbil hukumi ba ni misalin shi misaluhu idaratul mu'tammi mashayin kasafai lisgatin gada islahiha in saka da awul rida mhm. aw furdatin aw da imarin qurba mhm. aw mushayihu da raddihi da wa ba wa in bi qaqara wajen bin haisu khab mm, wa fatuhu al imami in wa kaf to koma can na'am mhm. wala ba kablu ba ba dai ai abin da kake nishi da wala wala su duda sawin talzam na'am sajada rakonwa ba talzum ta gawa lifi'ilin saboda aiki wanda ake so a hukunce aikin da shari'a take so a yi shi a sallah a hukunce to wannan ba kabul ba ba'a da cikin shi to ba ni misalin aikin da shari'a take so a yi shi a hukunce Ka ga misalin aikin da shari'a take so a yi shi a hukunce idaratul mu'tammi kewayar da mai bin liman daga hagu ya dawo dama Ka ga duk wanda ba koyon sallah ya ba yana iya tsayawa hagun mai sallah ko to dama za a dawo to mutumin da ya tsaya hagu liman yana sallah ya jawo shi ya dawo da shi dama wannan aiki ne da shari'a take so a yi shi kun san dalili annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana annabin shi abdullahi bin abbas kanin shi yana dan karamin mutum nan sai kwana gurin ɗaya daga cikin matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda kokarin neman ilimi irin nashi fa sai ce shi ko sai ya kwana inda annabi zai kwana ya lalibi yau inda annabi ke da kwana ya tafi kwana ya ce kuma da annabi ya motsa shi ma zai motsa sai ya ga abin da annabi ke yi to cikin dare to shi kenan annabi ya bacci ya falka yana motsawa shi ma sai motsa ya tashi ya dauko salkar ruwa ya tafi kurkur baki ya taba ruwa ya alwala ya duk abin zai ya zo ya kama sallah shi abdullahi ibn abbasin ya zo to sai ya tsaya mashi waje hagu to sai ya jawo shi wayan dama ya tsaye da shi har aka sallah aka gama don allah ya yi karatu ko bai yi karatu ba to inda aikin da annabi akwai wani aiki bayan nashi to kun ji abin da ake to wannan kun ji shine wato hujji shi mm, mm. dama ai abinda nake ta gaya kunna ai in ba a makaranta ba shi addini ba ka yi fahimta shi in za ka yi bara da ka shi yasa ai shehu ke cewa wallahi wallahi bulbulu kuli zurfin hankalinka bai baka karatu sai da malami da littafi kuma ka cire girman kai ka tafi makaranta idan ka ce a ku tafi ba komi to ba komi ta ko ba ka zama komi mm. ka nam a duk inda ka janyo shi ba komi wato saboda duk abin da ake ce ma gyaran sallah malam Muhammad da ta gaba da ta bayan duk ɗaya ne bari ma ka ji zamu faɗi abin da sai kayi mamaki to ka gaba dan Allah tafi ne ba in mutum ya faɗa ka sai ka ce a in mutum ya kasar ta ɓaci to je ka mishi malam mashirin kasafai ne tafiyar da ta kai sahu biyu wa adaka na tilakafin salasa kamlasa din nan ta kasafai da ta shigar da sahu uku idan mutum na sallah ya halatta ya tafiya ta sahu uku a cikin sallah shi saboda me zai yi tafiya ta sahu uku domin sutura ko ne san sutura idan ka kafa sutura domin masu wucewa to wannan suturar da kasa to in ta faɗi gashi nan zaka ce mana gada a ya zamo gyara ta wannan ai misali wannan gada sila ce lisitiratin sai kai badalin da sai ka ce Islahiya. ai ka gabar malin ne yawa wato domin gyaran sutura in ta faɗi to kaji idan kana sallah sutura ta faɗi ya halatta ka taka ko saho ne ko biyu ko uku don ka tada ita kai sallaka. ya halatta wannan misali hmm? me zai sa a yi sutura da ta kai da tsawon sahu uku yawwa wannan tambayar ta kana da ma'ana hmm. inda mutane suke sallah kuma gurin ba masallaci ba kuma suna sallah gurin to sai ka zo a ƙarshen sallah kai liman ya riga ya sanya sutura kai ka zo ka samu raka a ƙarshe ko raka a tuni an gama sallah ko ya tashi ya gama hidimar shi an baka kai kadai su ko mutane ma ba za su baka martaba sallah ba saboda sun san liman ya tashi musamman sun ga sutura kwanci ai kaga sun dai san ba magana sallah ko kai sai ka taka ka tashi ta to ka je hanyar da ake bi ma na'am ina so in je hadu da sauri eh na zo eh ina so in samu raka eh dan nisa amma saboda Da mm. idan ta zo sauran yana gabana da dan mm. mm. ya takowa in takowa in je hadu da shi to abin da malamai suka ce a wannan magana bai ce idan ka zo ta bayan sahu in ka tadda an riga an yi rukuni an ce ya halatta ka ruku'i daga inda kake ko ya fi sahun uku idan aka dago to sai ka taka sai ka tada shi can a tsaye ake yi ba a yi a duke yawwa ko ba a yi a zaune ba a yi kuma a cikin sajada a ba da duduke ba rukuyi aka yadda ka yi a bayan sahu idan aka dago aka ce sami Allahu liman hamidahu kace yau rabbana wa lakal hamdu sai kai hanzu ka taka haka na gani an rubuta mm. to ku amin albarka ina ya tsaya wani kammala wannan raka'a sai an miƙe sai in karasa duk yadda kai ai shi wannan hada sahun musahabi ne a fatawan mazhaban maliki mm. akwai masu karfafa shi a matsayin wajibi mm. ba ka ga mutum ai baya wuce kukan abin nan tsuntsu baya ketar kukan gidansu abin da malaman mu suka tace hadisan da suka dora mu a kai cewa wannan cika sahun na musahabi to shi yasa kake ganin ko da baka yi shi ba iyaka a ce maka maka ruhi? Mm. wai dai ma'ana baka kyauta ba mm. to mu je malam awfur jatin ko kuma kafa kaga misali ka riga ka yi rukuyi din irin yadda malam kasimin ke magana ka riga ka yi rukuyi a bayan sahu mm. sai ka yi ga sahu ɗaya ko biyu ko uku can ga wata kafa kuma wanda ya kamata a rika cika sahu to ya halatta ka taka ka taka ka buɗa ka buɗa ka kuda ka je ka cika na sau an yi bayanin aure da na aure da shi mutu aure da ko kuma in mayafi ka san tunda so ba sa da babban riga mm. to idan mutum na sallah da mayafi yana miƙewa na dukawa wannan mayafin sai ya sabulu to ka juya ka gyara shi kai haka kai haka kai haka mm. ka gyara wannan da ya halatta ya yi daidai yanzu malam da muke da babbar riga to ita ce a kwafin shi mm. to malam ko iska ya fige shi yawwa ƙwarar gaske ƙwarar gaske ƙwarar gaske duk yadda da yayi ai wani lokaci ma ba iska kai da kanka yau jiya saboda kyalle in gidan naka bai san tsantsan nan ne ai kaga ba a yafi da dai haka mm. yau to shi ake nufi ko kuma kaga kafa can gaban ka ya halatta ka ketare sahu ɗaya biyu har ka tadda wannan kafar sai ka cike ta domin abin da muke ce mana mu rika toshe kafar da ke tsakanin sahu in ba mu toshe ta nan shaidan ke zuwa kamar dan tunkiya ya kewaya nan ya kewaya nan har ya sanya maka tunani har ya bata sallah shine za ka ga wani an yi ruku'i bai san an yi ruku'i to ya ba kafa shaidan ya shigo to shi za ake cewa istawa usufufi min tamamin salati cika sahu da daidaita shi yana daga cikin cika sallah to je imarin ko kuma tura mai wucewa a kusa da mai sallah ya halatta ka tura mai wucewa kusa da kai idan kana sallah irin irin wawaye na masu neman su amma kun san ba fa a cikin masallaci ake fa magana ba irin wawayen da a cikin masallaci zaka ga mutuna ta maka haka a kamar filin da ake sallah wawa ya zo zai ketara ya ga kana sallah ya halatta ka tura shi mm. amma in a cikin masallaci ne a da'irar masallaci in ka lura shi wanda aka ce yi to ka tura shi in za a wuce ai kaga shi wani aiki da ba yake ba aikin sallah ba amma in yana aikin sallah ne to ai shi masallaci ko ina gurin yin sallah ne mm. za a yi ta gaban ka za a yi ta bayan ka za a yi a gefen namu ka za a yi ta a gefen ka <coughs> to mu je yau wannan hanyar take domin kaga in dai masallaci na da cika mm. wani lokaci to sai ka ga an cika sau kai kuma can gaba akwai inda zaka bi to kuma sai ka bi ta haka to kaga ba za a tsare ka ba nan damar ai abin da ke eh. kawo haka eh. karatu ne wanda suka ji shi a gurin taro ba a makaranta ba in malami ya buɗe littafi kuna jam yana fasara muku dalla dalla wannan fato ba zai faɗi muku ita ba sai in shi ma bai san karatun ba ai bambancin karatun makaranta kenan da karatun taro yanzu yadda muke dinnan yanzu har yadda za ka fahimci karatun nan da cikin taro ne za ka buɗe littafin ka maka shekara biyan ka ko uku ka kai kadai to lalle sai ya yi wannan karatun kayatarwa in ba ku manta ba na taɓa jin malam jafar na cewa ba a zama malami da kaset wallahi na taɓa ji komai gaskiya ne ma dai sanya karatun nan yana cewa ba a zama malami da kaset ba a zama malami sai an tafi makaranta to kuma wannan kuka lura haka ne duk wanda zai gaya maka gaskiya ba zai ce maka da kasa zaka zama malami kai dai kana iya fahimtar wani abu na addini domin in malami ya sahihin ba ne kai kuma kana da natsuwa ka kiyaye to lallai zai amfani ka ba zai amfani ka ba amma ka zama kana iya koya ma wani to gaskiya sai da littafi da malami a wannan sai dai kai ka zama malamin kanka amma ka ɗora wani akai malamin modu ba zai ba in kuma ka ce za ka yi to za ka riga bata abin da ka gyara ne to kuma ka riga gyara abin da ka bata domin shi wannan mai karatu akwai abin da bai faɗi ba da gaban ka yake to da sai ka tambaye shi ko kuma shi yau da gobe zai ƙara gyara wannan karatun da to in a kasan ne ka ji kai baka gan shi ba to kuma dama ba ka san karatun nan ba to inda ya tsaya to kana iya tsayawa alhali shi kan shi da za a mai mata karatun zai ce to kuma za a yi kaza to ka ji bambancin su eh, mana kamar karatun nan yau da muka yi ga wancan yar da aka yi karan jan mutum yana ji ne kawai ya kashi kenan ya kashi kenan ehem ali yawa sai ya gardama yawa to ka ji ko ta faɗa akan me yace ba a yin ba a zama malami da kaset to ka ji ko da jin karatun wani ka je gurin ka zauna gun malami ma bayani ni shi kanshi in dai karatu yake na Allah wata ran zai gane fata wanda ya ga karya ne ko kuskure ne don Allah don annabi gyara maka ya gyara ya gyara maka a a shi ya faɗa ka albanin to ga shi dawo kaina to kuma ko da ke ni wannan ma an sabu to ni na bi shekara 20 dama don aka karatu aka kwana biyu na gano abin da ba daidai ba zan ce to kaza da muka ba daidai ne ba in kuma daidai ne ce to a rike wani karshen ba haka yake shi makan shi malam jafar ai malam duk tafsirin da ya yi mm. ko mai karancin lokaci ya tsaya saurare yanzu misali in yau tafsiri yau mm. to bi yadda za a yi sai ya samu lokaci ko da ko da bai saurara duka sai ya saurare shi saboda ya ji kuran da ya sai ya ce to abinda na faɗa jiya mm. ba haka ba eh, ko kuma abinda na faɗa rana ta kaza yau to ka gani domin saboda duk yadda ka kai da basirar ka akwai abinda da kanka za ka yi kuran abinda ka sani to in za ka yi kura abinda ka sani to ina ga kuma ga abinda baka sani ba to shi za a yi kun ga mutum ya cika baki da karatu ba hukan ba da ta wuce mu je malam to ai sannan ma za a yi mishi wanda ya rana ma shi zai gyara mishi karatu mu je awa mashi yuhu da raddi da wa ba hmm. to mu je awa mashi yuhu kai ko dai mashi ko ya sanya mashi yuhu ne wanda ya sake ina ne awo mashihi ne ko ba ku gyara ba in an tashi a dai tabar da an gyara ko kuma saboda tafiya shi da raddihi da wa ba domin dawo shi dabbobin shi idan mutum na sallah da dabbar shi sai yana sallah sai ga za ta gudu hmm. ya latta ya tafi rike ta ya hmm. dawo da ita i eh, to ka ji abin da ba ai da zuke cewa akwai abin to eh. da wancan malamin mun duke magana fa ce akwai abin da in ba a karatun ne ba hmm. in wani ya yi shi a haka sai ka ce to ba ya da sallah to gashi au mashihi ko tafiyan mai sallah da raddihi da wa ba domin ya dawo da dabbobin shi eh. wa in bika haka wa in bika haka la to ga malam hudu ko da da baya da baya ne ana sallah ana tafiya da baya da baya domin ka riƙe dabban ka to ai ta ce rayuwar taka ko in ka bari ta gudu ko aka sace kila ba ka da lafiya kila gurgudo kila tafiya ka nesa ne kila ta aro ce ko yana ta ka ja ka je yau da baya da baya ka kama igiyar ta karki ko ka kama kunnan ta karki to mu je malam baran gaske sosai ya halatta ya halatta wa in ya tabbatar da za ta gudun shi ya sallame ya tafiya ka mota ya halatta mm. Mm. ai ba ma sai ya buga ba da zara ma baka rinsa ba ba sai ya buga ba to ko da yake baka to baka daɗe da ni ba ai wani lokaci ana tsakar karatu to zaka ga na zo kofa haka na leka hmm. na saba mutane sun zo da alama takalmin su mai kyau in na shiga in ɗauko shi in shigo da shi ka gane to kuma akwai lokacin da in ba tashi ba zan ce ma wani ya tashi ya leka don dan adam baya da arha ina duk aka ga kuna ake ala to nan shaidan zai zo kuma in kuna shi eh gaske hmm. to an malam ya ne kawai za a sace sai kawai Kwaran gaske sosan gaske yau oh, to ka gani Allah na kwaran gaske gaske Allah na tuba domin Allah mai hakuri a samuru ne dama <laughs> ko da kuibi ya na ta tafiya da kuibi dan ka dawo da dabban ka hayasu kun inda aka ce jambu ya kunshi dama ko hagu eh, eh. ya kunshi ko ina ai kuɗin ka aka ce ko kai tafiya da dama da dama ko kai tafiya da hagu da hagu domin ka rike dabba ka kar kada ta gudu ko kar mugu ya salonta maka da ita yayin da wannan kakara da tafiyan nan da kuibe hab ya zama da sauki wai bai zama kana titiniyar da daga nesa in an ganka za a gane ba sallar kake ba haka nan buɗin shi alal imami ga liman yawa in ya in ya yi wakafi idan liman na cikin sallah sai ya tsaya ya kasa karatu ya halatta kata da shi to wannan aiki ne a cikin sallah to amma ai kuma aikin gyaran sallah ne to ko aikin bata sallah ne to saboda haka ya halatta ka za ka sabbi fihi min tasa'ubi mm. aw gairi hidi ba ya yasu za'ubi eh. sabbi fihi min tasa'ubi toshe bakin shi domin hama Minal ja'izul mazuni ko minal ja'izul madalubi kai yana daga halal din da aka nema wai idan mutum na cikin sallah to sai ya bude baki zai hamma to da Allah ya toshe bakin shi ko wani hamma kaga kamar atishawa kenan ko to mu je an kirfe bakin nan fa yawa da cikin hagu domin annabi ya ce cikin hagu to na karkashin zanin shi ne kaga tsarki yake nufi cikin dama to kaga da bakin shi hikimar annabi shine cin abinci da dama tsarki kuma da hagu dama shi sa ubangiji ya mana wannan hikima to ka ji abin da ake nufi to yanzu an ki mutum in ya yi hamma ko atishawa ya rufe baki da hagu ga ko binciken lafiya ai ya yadda da wannan alu ko ba ka bane yau ko binciken lafiya bai da rika mu'amalar da za ta je baki ba da hagu to mu ji malam التصديق غير العتسة كذلك القليل من كلامي يسلوها لو أكبر سلامي مو كده كمان لم يدل ولا يفهم غيره وإلا عبد الله أبدلا تومجي تذبيح رجال تذبيح رجال ينس بحان الله مزاجي ونساء sa da tasbihin mataye da hajatin in bukata haka ta kama ka yana daga cikin ja'izi madalubi haladdin da aka nema hmm. mutum in yana sallah ya halatta subhanallah in abin subhanallah ya kama hmm. kaga subhanallah ana yin ta ne dan abubuwa kamar biyu hmm. abin mamaki da abin tsoro akan yi saboda in abin da rai ke so ne to kaga galibi alhamdulillah ke ce idan ka ga mawa ke sai ka ce subhanallah kaga wani na ƙin Allah ko kaga wani na tafka na misali hakanan kuma in abin da ba a so ne shi ana iya cewa subhanallah ko to duka wannan ya halatta in ana cikin sallah to ya shine da maza da mata duk abin da za su kenan hmm? zai kara wasu na kara a kamar sallah a ba mu kawo nan ba ai za mu yi wannan ba mu zo wannan ba wannan na in zai ƙara sallah ko in za ya rage wannan da bai kyau wannan shi wani abu ne daban wanda kai kai ba liman ba gairuna wanda baya ba mu shine kamar mu shafi ita sa shi ya zabi tafi ya ce a in mata za su yi in mata sun ga abin da ya kamata su subhanallahi to ba subhanallahi za su yi ba to sai su haka sai su yi tafi yanzu don Allah al'in ba a makaranta ba ina za a ce maka a yi tafi cikin sallah kai da wannan mutum mana da hankali bala na har kai da sallar shi to malam to ka ko yanzu ka yadda da magana ta ce wan karatu sai da littafi da malami da makaranta ko ka yadda sai da haka to mu je malam yanzu misali ina jin ka su mazan da aka ce su yi subhanallah kamar hmm. za su yi ne a in wani abu zai faruwa misali shi na ce maka galibi akan yi shi ne ɗayan abu biyu ko abin ƙi ko abin tsoro shi ne akan yi su in abin so ne galibi shi ba su ake cewa ba alhamdulillah ake yi irin kama kana cikin sallah aka ce muguwa ne ya faɗi zaɓe ko irin yanzu mai shege malfan nan Allah ka da shi to kaga to kana cikin sallah yawa ko aka ce an tsige shi ko ya irin abin da ya kowaye ya tashi gurin kin Allah ya fadu gurin kin Allah ya sauye kaga zaka ce alhamdulillah ko to kaga irin wannan Allah ka da wannan gwamnati amin na idan mata son kai tabi hmm. idan limamin ya tsara ta haka ya san to ai ya nuna jahilin limamin ai ya nuna jahilin liman ne ko da ake cikin tashi hankali inda kana koya musu aiki ka san in sun yi tafin abinda suka yi daidai ne sannan karka manta ita mace in ta ga abin tsoron hawa su hannun lahi ta <laughs> ko ihu ko gudu ne za ta yi to ko ta malam wani ce ba kai ko da ita ke muku tafsirin to saboda su an yi su da rauni duk waɗanda duk matsayin duk position ɗin da ka ga annabi ya ba mutum to karka cire shi da wani position ɗin haka nan yake mm. da ya ce to suna da raunin hankali da na addini gaskiya ne ko da 'yan ƙungiyoyin juna suke cewa duk abin da mace ta yi namiji zai yi wallahi iskanci ne duk wanda ka ga ya yarda da wannan wawan wawaye ne yanzu ga abu daya duniya ta zama taba ganin mace ta yi shi ba ne shiga ku za a haƙi ma'adanai ai baka taba ganin mace ta shiga wannan haka ma'adanan ba to to ai ba zai yi ba tun da aka ce suna da runi wallahi suna da runi yawwa ka yadda kawai ka huta shi ah, da ba yahude da wanda da baya da ilimin addini maimakon wa'azi sai ce a yi drama kasan shi tun da bature ko bai bude shi baya wa'azi to shi sai dai drama sai a sanya dan iska ya wasu abubuwa wasu a ce ko in kaza faru ga abin da zai faru kenan to shi ko drama ɗabi'a ce da mata yin iska wawa ma sai ce wai yana faɗakarwa ne ai ba wani faɗakarwa da drama wato faɗakarwa da aya ne da hadisi to drama iskanci ne wanda 'yan iska ke so to kawai shi kenan shi ka san dan bokon da ya kure ma boko to ba ya bukata wa'azi to sai a bashi da nama bature kuma dama shi baya da matsala shi dama duk wani wa'azi je kanka inda da ake so shi to gare drama domin wa'azi takura mutane yake shi ko mai ya samu freedom ne yayi komi ba komi komi ba komi kada mai shi labarin wutar da wutar da kaga to je kanka in kuma kake da wutar shi ta kai ma san ya ce to to kai to kai kome kake yi ya ce to me da sa abin kake fara kawai to shi sa to sai su kirkiri drama don ita drama ba wani alheri ba wani alheri cikinta wannan da drama take yi ta fi kowace banna a ta yi kowace to ai saboda marasa mutunci za a sa su yi rashin mutunci wanda sunan gyara tarbiyya to wanda ma bai wannan ɗabi'a sai ya koya a je malam alƙalilu min kalami yanzu wannan ka ko a makarantar boko hmm. da suke cewa wai what man can do the can do even better abin da namiji zai yi na mace ma za ta iya fi wanda ya yi shi na lagarin to gashi yanzu malam gashi kaga za ga a fin na engineering da estate duk yadda aka kai in akwai ɗalibai ɗari hmm. da wahalar gaske ga mata biyar a ce ma da wahala daga goma ai ba su taba kaiwa ba Ba shi ne yanzu daga baya ana cewa ana son matan su yi to har yanzu sun alkawarin in dai mace ta zo ta yi to tana gamawa za a bata jali za a samu mata aiki za ga amma wallahi har yanzu ba su zuwa to ka gani amma da kaje nan maskon gun da yake ake drama da rere da abubuwa kawai za su nan da ka gani to ka gani to ga ina jin ko matematis da kake gani wallahi zai yi wa a ce mata sun wuce maza a nan eh, ai ko matematis wallahi tallahi da wannan ilimin haƙan ma'adanan nan wanda ake samu wurin ana binciken wannan ƙasar nan eh to akilis to wallahi da wuya mace ta iya wannan aiki to amma da shike kaga su to shashashi ne to kaga duk kuma da abin da suke faɗan ba fa gaskiya bane ba tsaba shegantakar su ce kawai to a makarantar ma yanzu eh za ka ga inda maza yanzu za su wannan jarabawan da ake kullum ko waye in mutum maza hamsin za su zauna hmm. mata hamsin hmm. to in Allah da sai ka ga mata arba'in da biyar sun ci yayin da maza sai an yi daga sai a samu goma a kan me yawwa a kaikaice suna karfafa ma mata gwiwa yau don sai wanda a shiga tsarin gaskiyar magana ah! a da kai da mace to mace yanzu za ta ci kai namiji za kai maza da yawa hmm. to ga karamin abu da obasi yanzu na kaduna da aka yi misali da za a fitar da mutane kasan waje hmm. gaba ɗaya majority ta aka ba layi gaba ɗaya majority akwai mazan da suka nema wanda su suka cancanta amma duk mata aka ba Allah shi kyauta majority to ɗan sakaratun malam mu dai alƙalilin kalami in ya kusa to hmm. in bai kusa ba sai mu kwano to shi ne ai dama ya saboda ya kai ko za a iya kaiwa din a karamin tibiyar alƙalilin nan kalami ƙanƙanin zance ba shi sifa bisluha wanda zai gyara sallah na'am law aqibar salami ko da bayan gama sallama ne kazaka wai liman ya gama sallah ya ce assalamu alaikum sai wani wanda bai yi sallama ba sai ce ga wata malam sallah ba ta cika ba ko ko malam ka kara mana kaza ko ka rage mana kaza to wannan fa halatta kai malam kasu da azura kake magana ai subhanallahi to ka ji magana ma ta halatta na'am hmm. to wata kira kamali idan dai shi yana mai imanin cika kuma bai yi tsawo cikin zancen ba in ya daɗe yana yi magana to ta zama fira to fira a sallah gyara ta take kuma ta take to shi kenan wala ya fahimu gairahu kuma shi limamin ba ya fahimta abinda ba zance ba kaga in limamin ya fahimta abinda ba zance ba kenan ya halatta kai mishi zance domin ya fahimta ya gyara in yana fahimtar abinda ba zance ba ya san subhanallahi to kai kuma sai kai mishi magana to mai haka ya bata sallar kanshi saboda duk wanda ya yi magana bayan subhanallahi na aiki to ka ga ta da subhanallahi da magana to wannan magana tashi ta bata sallar shi liman zai dawo ga adalai biyu ya haƙi kiftara a zai in bai tabbatar da ƙaryar waɗannan biyu ba da suka yi mishi subhanallahi zan liman irin haka ta faru an mashi subhanallahi bai gamsu ba to ya tambayi mutum a mutane biyu adalai a bayan shi abu da ake nufi da adalai waɗanda ba a san su ba kun san adali a shari'a abin da ake ce ma adali wanda duk abin da ake ce ma ɓanna baya yin ta gyara kuma an san shi ne aikin shi to ai in an tara akwai wanda bai kai haka ba amma cikin mutanen shi kuma zai zama adami to misali wanda aka san ya dan fi dama dama cikin mabiyan shi to shi limanin to su ne zai koma ya halatta su kuma ya tambaye su amma farko ba tambayi sai ba da hannu zai yi haka domin shi yasa ake son sahun da ke bin lima a samu sahihan mutane to sai ya haka wani hali sallah take ciki su juyo su nuna mushi haka ko to ba biyu kenan ba mm. to ko kuma haka uku kenan mm. idan kamar azhar ce ko la'asar ko sha'i mm. idan suka yi mushi haka me suka nuna mushi to saura nawa kenan ka gani idan magariba ce ya zauna hayi salame to sai suka yi mushi haka to kaga abin da zasu kenan to sai zamana su ban sani ba domin sababbin musulunta ne ko dama ba su karatu mai yawa ba kaga ai wannan hukunci sai ka tafi karatu mai yawa zaka san shi ko to ya za yanzu aula in ko aula a <laughs> ah, in ya tabbatar da kare su alala ya kini minu ya aiki akan san kacce shi kawai ashe dama ruwa wawayen nan ne kasa akwai yan karambanin masallaci <laughs> ko miso suke a ce su suka fara magana kan shi to waɗannan ba a kulawa da su misali su eh. mm-hmm. Mm-hmm. bal shakka bal to fa zai koma ga zancen su shakka yayi kokanto a zancen su ko ko yayi zanne ko ne san shakku a kasa tunane biyu a samu ɗaya na da hakika zannu a kasa tunane uku a samu biyu na da hakika kala na ƙasan. limama abin na adalin nan biyu fa da kace a bisu a hobisun kala na ƙasan sun gaya mishi sallah ta ragu ko sun faɗi mishi sallah ta cika shi da yake neman ya tashi mustan kahan shi din limamin mustan kawu wato sawi ne amla ko ko salimul yaqi ne wai misali sahihin ya kini gare shi koko a mu yawan kokanto ne ya dai can waɗannan adalai bi tunda ai adalai ne kaulan salami Kabara. sun ba shi labari kafin ya ce assalamu alaikum da hu. koko ba ya ce assalamu alaikum ne suka ce shiga mata ta malam sallah ta cika ko ta ragu mota gidal kamali shi din da inda yana da yaƙinin cika cikin tunanin nashi yarji ofis samani to a matsalar nan takwas ba liman zai koma diya can adalan nan biyu aula in bai koma ba to ya ɓata sallar kanshi mm. in dai bai koma ba adalai biyu sun magana na bai koma zancen zuba to fasar da shi ta ɓaci mm. illa sai in na bayan nashi sun ji ma'ana ba mutane biyu aka ga ce illa mai haƙi giftara a zani ko in bai tabbatar da kare biyu ba to sai zama na to jama'a masallacin da yawa wato sun cika masallacin da ana cewa bata cika ba bata cika ba ko kuma ta cika ta cika ko kaga in suka yawa ai kaga sun rinjaye shi mm. sai ya koma ga zancen su wa wannan koma ya kadai da khilafa sai ya yanke sabanin da ke tsakanin shi da su sun ja ya ja to in ya zancen su ba magana ta kare ba mm. shine fayar yarju li qawlin wahawa wannan koma ya kadai da khilafa yanke sabanin eh, da ke tsakanin shi da su au shakka sun rinjaye shi to ai kaga sun yawa au shakka koda yayi shakka fa zai bi su mustan kahan shi din nan a inda aka ce ina yawwa musan kiwo sahu ne shi amla ko ko Salimu laikini ne akabaru kamalan su waɗannan illa ya za ta wata ruwawin jam'in nan da ka faɗa akabaru kamalan sun ba shi labarin sallah ta cika ya dai aiki da su a wani ƙasan ko sun ba shi labarin cika sallah ya dai aiki da su surori biyar kenan qabala kafin ya sallame suka gaya mashi halin sallar da take ciki ba da ko bayan cikan sallar ne suka gaya mashi mota kidal kamali shi yana mai imanin cika cikin tunanin nashi wata abdullu salatu to sallah tana bashi fil ashar a matsalar nan goma idza abar ju'a. in yaki koma duk waɗannan matsalar nan goma mai wanda ke da lamirin wawu wawu din nan akabaru akabaru akabaru kafaru din nan ko to idan aka samu kaga wancan na biyu kaga an samu matsala takwas waɗannan kuma an samu goma to ah, me kace yawa to sallah ta baci za a ba ju'a in yaki koma wahada ya bi wannan zaton nashi domin sunan shi zato ai Mm. wa hamda adisin awul mubashari wa hamda adisin awul mubashari wa tarkuhu biha walau sirran hari mm. wa hamda adisin wa hamdi duk wanda ke da hamdu ya mai da shi hamdi haka na Hamdi adisin alhamdulillah mai atishawa min al jaizil madalubi mm. halan ne kuma an nemi mutum in yana cikin sallah an mishi bushara da abin alheri sai ya ce alhamdulillah wannan babu komi Hamdi hadisin alhamdulillah mai atishawa to alhamdulillah shi ta yi daidai awul mubashari ko wanda aka yi mu da tsira daga wata fitina ko kuma a zalimin da ya zalunce ka shi kuma ya shiga tashi matsala amma barin alhamdulahi fiha a cikin sallah a a jikire walau sirran ai isa isa'iya ce ba ta neman jawabi walau sirran ko da aboye ne barin alhamdulahi ya dace in ana sallah a bar alhamdulillah ya fi a yi ta ko min muhimmanci abin da za a yi amma alhamdulillah domin shi an kwana to alhamdulillah salati goma ga annabi yabi haza yabi bismillah ar rahman ar limamin da aka ce zaka ka nemi da ya da wawa sallar shi ta baci to kamar yanzu sallah ana sallah mai raka'a hudu sallar alha limamin sai ya zauna a raka'a na uku aka yi mai subhanallahi bai tashi ba babu ruwan ne ya tashi wa mala aka nuna maka dai sallah ba ta cika ba shi ya dage dai akan sallah ta cika to sai ya sallama a matsayin shi kawai na hudu ne to da ya sallama to na gurin su yanzu idan mamu za su tashi hmm. kowa yanzu zai nashi ne ko za su ƙara gabatar da wani neman ne Mm. in ya sallame a haka eh. to ya nuna ba ya tare da su ba su da ma da wani kofa ta waje haka eh. kawai zai fita abin shi yawa to shi da ko sai ku sanya wani sai cika muku sallah shi ai bai da sallah ne kila dama mahaukaci eh dama tun da yanzu dama tambaya na sallar shi ta ta a shi dama ba shi da sallah to yanzu kana magana su akwai halaccin su na da wani koko eh akwai halacci eh, inda ba a nada liman biyu hmm. to shi na manta matsala akwai ta inda ba a liman biyu dole sai kowa ya cika tashi ta bangaren tafiya ne da zama amma a wannan to za a nada liman in kuma sun yi ɗaiɗai kun su in sun yi ɗaiɗai shi ke nan Allah rama ne na ba ai ba an wazo ne ba ai ba na ba ba wato